عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سافر قصر الصلاة إذا يتفيا يكالج صلى وهو يرى البيوت ينا كلن جدا جنجري kagani a kaga mutum ya fita bayan gari kenan kana dubo tun yana kallon gidajen garin zai fara kasaro وإذا رجع إن يده قصر الصلاة يكاد يصلى حتى يدخل البيوت فارش شقاجين أجنبي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة أي النبي ما يارجع صلى وأن ابن عباس أيضا قصر الصلاة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصر الصلاة wannan ne yana nuna wa mutane sallah rage sallah ana rage ta kaga yi abin ta kai a wani hadisi kan na baya daga mana hankali wanda yake ka sallah in ya dawo gida inda lokaci sai ya sake ta ko aka rasa me tuma hikima hudu yayi a san ya zo gida kuma ya sake hudu sai yi saboda wancan ya faɓa. amma dai sai aka bar magana ina lokaci ila that eh, wa anna ibn umar qaffara salata eh, ila nasabi in yi tafiya zuwa ga wani wuri da ake ce masa zatin nasabi nasabi ya ce ainihin eh, mai gunki kenan akwai nasaba wani ba a fasara kalmomi in aka sa wani wuri suna kasa baka bashi yanzu ba akwai wani gari sun gambori ba ko na ja ne kwa abuja abuja ne ko a ba magana tun gambori sosai ake ce masa tun gambori amma misali a ce ma guzawa a kaka suna suna ya riga ya bi su duk da suna da halin ma guzawa domin duk inda ka je maguzawa ake ce masa don ku yan tsirari kuna ce masa malamawa duk inda ka je maguzawa ake ce masa hatta su maguzawa ba su yadda a canza mata sunan ba inda sun yadda an canza da sun ruru ta ko ina malamawa yanzu sarkin ya yadda mai ne da kwadai kan kuka je kai ihe ihe gogon hau maguzawa ta su sabaki wani wani tsoho yan yankin ne wani dafi ya ce ce hmm, da mutanen da mana wai wani malama ce ba wani wansu su ke kan gobe saboda duk da kiran da ake haɗa daga nan wurin suke bullata duk sharrin ke kafin yana gudana a area da yan cikin wurin ne maguzawa tun sun bori. yana tuna wasu wanda suka zo suka yi da yake da suna suka yi eh, samina a nan haka ka ɗauko malamu malaman wurin sai kuwa da katon cikin birni ne ba a maganin kace ba ga bibi ne wayan nan ba don tsakiyar abuja ne ta shi ne za ta mai ka wahiya min al-madinati وهي في جري من المدينة مدينة على أربعة برد إن كفت مدينة ورين أكوي برد يفكو من ذاك يبقى نائبية ga ba magana ce ta shi ya ji an fayi a ce annabi ya wuce da shekara wajen ɗari uku ba ma ɗari uku ba da dubu da ɗoriya su waɗanda suka yi aiki da abu sun tsara kaza sun tsara kaza sun tsara kaza zaka ce to ga abin da annabi ke nufi kaza ga abin da annabi ke wani ce to kuma ba ku gane barin shi da suke ne in ɗebo hakikanin gaskiyar abu duk abin da kuka kuskure kuka yi a yanzu ta tabbatar mana mu yanzu annabin yi fita makabarta kafa mu mai mu ma muka fita kafa mu kafa mu ba mu sai aka ce mana ma a hadisi mun samu wani hadisi in annabi ya fita kan yi kafaru in dai ya fita so kafaru mai ko nan da nan makamanta zai je ka samu wato duk abun da aka kai jahilai sun shiga ciki to musifa ta ga jama'a an jahilci ne ya ilimi saboda wai ilimi a wurin mutane wai an ga mutum ya karanta baki malami ne idan aka ji mutum ya kawo aya malami ne in aka ga mutum ya haddasa hadisi malami ne in aka ga mutum ya bada labarin kaza ya bada labarin kaza malami ne haka ake malum daga wato hatta malam kansa malami ya kamata a tsaya mai yi ne malami ya kamata a duba ya ga zai kamar gonan mu nan fa mun fita fita gona sai ka sauri هذا في يا باقا عفف يا ابني فالليدة لا أي كفر أما كان عزيب هذه وأن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قصر الصلاة في أربعة برود مصومة كان كشيني كيف كان كيف كان كيف كان كيف كان كيف كان كيف كان ko risala ko asa ba ko eh, ba aya ba hadisi haka kawai wani zama ya rubutu sai mu ce maka kai ne dai baka san ayan ba baka san hadisin ba da kawawa maimakon ka je kai kansu don ba za mu ce maka ma a ainihin jahili ba da menene ka san da mutum yana karatu shekara kila nan kasa ne shi yana kasuwan nan ya biya karatu yana buka zo rana ɗaya kana kuskuren kan da shi ya yi kaka tana zaka duba dai ne dai ne a kace ta fi arba'ati burdi min hadith ibn wahab an usama bin zay an ata ibn abi rabah ibn wahab yake cewa an yahya ibn ayyuba an humayd tawil an rajulin عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام سبع عشر ليلة يا دونا فانا قوم شعبك يصلي ركعتين وهو مهاطر للطائفة إلى ما فين دي أبو لا هي يوعي كي أبو نجنسة مكان شيء فارا مكان النجيه wai sai a ce maka wai wanda ya karanta ina zara wannan ba da malami bai ce to mu ma matafiya ne mun zo fantastic za mu yi kaza mu dinga karu ga annabi karatun zai face masa a kama saba ashara laila wa yusalli ne wa huwa muha to zai kare muhasiratan fil madina ko kuma yi rufe ido daga muhasara fil madina sai wani zai zama ya dafa fatawa kaye biyu ko a ina ne bisa kai ta kafar ko ne hmm. eh eh, eh. ku dage haɗa da la'asar haka yake wai jam'i za a yi don a mutane mu nan gari akwai wanda suka yi juma'a suka hada da har juma'a da la'asar a nan gari kuma yayanmu ne ma wallahi ma yayanmu ne duk da ba ya dama ya cikin suna gare mu ya'ya ne sosai in an bi ya'ya ta wajen hatta ya'ya ma na ji yayi kama da ya'ya na ji ne tun da menene iyayensa muna zaune tare da su tare muke harkoki tare muke kaza kaza ƴaƴan suna suka je suna azar da hada juma'a da la'asar juma'a da bayanai hausan adan kwaba hausan sai ka dai daidai kwallo ne sai la'asar a juma'a da la'asar kuma har su ba mata ne ba mai yana suna jin mu'amma su kana ba mako ba ai karatu da Allah ne sauƙaƙe yana hmm. kewaye da madihu da'ifa da'ifa gari ne kamar yadda aka ji labarin gari kaza an kewaye shi ba shiga ba fita suna bukatar alabi kala wa kana to kaga misali wanda yake tare da jama'a ka takura su kana wa aika kuma bakan su kai suna jiya ko hala ta tukuna sannan su hmm? suna iya yin kwasa ce ce kamar ya suka ko baki ne ba inda za ku dinga samu aina abin nan sun san daga inda ba zan bare su ko za ku dinga ta daga nan su fita huku ko shirye shiryen fitan ku zai yi aka gaba kwanci hankali a wurin قال وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعد بن وسعيد بن المصيب يقولان إذا أجمع المسافر على آه، مقام أربعة أيام اذا ما تفيا ينكي yanke هدو اتم الصلاه ابن وهب ibn عن أسامة بن سيد عن نافع أن ابن عمر آه، إيه، أن ابن عمر كان في السفر خيروه أحيانا كثيرا أنه يعني يكن يتفيا ونلوك سبيا ويتفيا وكذا زالت الشمس ثم لا يسلي حتى يصير عميانا رانا ما تابوتي بزي صلى بصيات فيها ميلا ميلي ما لم يصل الفيهو ibn wahab yake an yahya ibn ayyuba an al-musani ibn sa'id annahu sami'a salim ibn abdullah wa sa'alahu rajulun fa qala inna aduna yakhruj fi safina wani mukan fita a jirgi ya hamilu alahu ya tafi da iyalansa wa a hatta da karkitansa wadajinatahu da dabbobinsa da 'yan dabbobinsa na gida kajinsa da mene da ɗinsa ba ana kai don mutum na tare da iyali ba zai kafaru ba to wannan jirginsa akwai matarsa a ciki ƴaƴansa a ciki wane ne ɗansa a ciki har da ƴan awakai ma yana son za su ƙaura da su su ne dajina Wanda daji ko da kajinsa a yatin musala tun da kayan kwalinsa duna tare da shi kala wa idan kharaja falyakasur as-salah وإن خرج بذلك ابن أبي تعار بذلك عم أهل العلم علي ابن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي عين رباه آه، مثله نعم ده أبشي يا ابن ده كومون كيشي لا ما يأتي كان جبال يا بادي آه حاول هذا الكلام خصوصا بعدين خصوصا بعدين a amidala eh fi sabili an ga bai karanta na baya ba a sarrafa fi sabila ne ba dubu eh dubu ba za a lalini riga shi eh ba kai sassare ba a sarrafa fi sabila Nam mu je